yanzu haka dai rahotannin karya za a iya cewa ya zama ruwan dare ga duniya a najeriya inda mutane da dama kan yada rahotanni da ba a tantance ba ko kuma na karya ba tare da sanin inda rahoton ya fito ba ko a kwanan nan an baza rahotanni da ke nuna cewa ana wani mummunan rikici a unguwar oshoji da ke nan birnin lagos rahotannin kuma da ke nuna cewa lamarin ba haka yake ba a can baya ma dai an ba da rahotanni na mutuwan shugaba muhammadu buhari al'amarin da ya kasance karya a wata fitarwa da ministan yada labaran najeriya alhaji lai muhammad ya fitar abuja ya ce gwamnati ba za ta lamunta da duk wasu masu ba da rahotanni na karya ba da ake kira fake news a turanci yana bi cewa gwamnati za ta ɗauki mataki a kansu kuma masu baza irin wayannan rahotanni suna baza su ne domin ta da hankulan al'umma to ko akwai mataki da gwamnati za ta iya ɗauka hukumance akan masu yada irin wayannan rahotanni na karya tambayar kenan da na yi wa dr dallami alasa malami a sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero da ke Kano. Matsalar shi ne abu na farko kundin tsarin mulkin Najeriya wato constitution a sashi na talatin da tara, ya ba kowane ɗan ƙasa yancin faɗin albarkacin bakinsa da kuma a yaɗa ra'ayinsa da manufofinsa ta kafofi irin waɗannan na watsa labaru sai dai a saboda wannan samu wani abu da ya biyo baya na rashin jin daɗi ko na ɓatanci ko na ta wani ko na yi ma wani kazafi ko na kawo tashin hankali amma don kawai mutum ya faɗi wani abu da ba gaskiya ba to a gaskiya a dokokin ƙasar nan a ƙarshen kansa shi wannan magana da na ba gaskiya ba ba tare da wani sakamako ba mara daɗi ya biyo bayan wannan abin da ya faɗi ba ba laifi ba ne saboda wannan tsarin mulki kamar da nake maka ya ba mutane yanci su watsa bayanai Mr. Tajuddin da wani dan kasuwa ne a kasuwar Oshodi da ke nan Lagos kuma na tambaye shi ta wayar tarho ko an samu rikici a kwanan nan a unguwar ta Oshodi sai ya ce eh, ya ce ko kaɗan ba gaskiya ba ne muna zaune cikin zaman lafiya babu wani rikici da na sani ya faru a kwanan nan amma yanzu babu wani al'amari da ke faruwa bayan wancan rahoto na cewa ana rikici a oshodi ko kuma tashin bam a oshodin da har laya akwai su rahotanni da ake baza ta kafin yada labarai da ke cewa ɗaya daga cikin shugabannin bangarorin jam'iyyar pdp kuma tsohon gwamnan jihar borno alhamadu sharif an naɗa ɗansa a matsayin wani alƙalin kotun kolin najeriya domin ya saurari shari'ar da za a gudana na shugabanci na jam'iyyar ta pdp abinda kuma yake karya to koya sauran al'umma masu amfani da kafofin sadarwar zamanin ke ji game da irin wa'annan rahotanni na karya da ake yadawa ban haushe abun bakin ciki abun takaici wa zamanin da muke ciki akan facebook abun ya baci wato wannan magana nake gaya maka zuciya ta bace take idan ka je kan facebook yau su ce bahar ya mutu gobe kuma su ce bahar ya rame ya lalace su kuma mai da bahar wata halitta ko kuma su mai da wani abin da ga dama shi suke yi mutane da suna tayin wasu abu gaba ɗaya kan wasan doka ba saboda ka ni wannan abu da nake gani ya dace a ce minista bai mai mention ya ɗauki tsauron mataki akan duk wani wanda aka kama da haddasa fitina cewa ana faɗa can kuma alhali ba abin da ke faruwa rahoton da ke nuna cewa bom ya ta tashi a unguwar Dide binciken da na gudanar ya nuna cewa bidiyo ne da ke nuna tashin bom a shekara ta 2014 a rukunin shagunan Banex inda kuma mutane da dama suka rasu a birnin Abuja. Zaka dai ita ma rundunar 'yan sandan jihar Legas da kuma gwamnatin jihar Legas sun fitar da sanarwa da ke kira ga al'ummar jihar Legas da kwantar da hankulansu domin kuwa babu wani rikici da ya tashi a jihar musamman ma dai a unguwar Ofiodi da ake ta baza rahotanni ko hotunan bidiyo a kai sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan jihar lagos asp olarinde famous call ya fitar na kira ga al'ummar jihar da su gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum babu gajifin murai amurka daga lagos